Assalamu alaikum masu Barka mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Marocin kan dutse na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga Dosai TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ki yi haƙuri tun da bayan kanki bane ba haka Allah ya nufa da ke sai dai ita mama ta bani mamaki gaskiya. wannan maganar da take yaka bayan ta san ko ke wace ce ta san kuma abin da zaki iya da wanda ba ki iya ba na share hawaye na a hankali cikin dagushewar murya nake cewa gajiya bari mama ta faɗi dan ita ce sila haɗa ni da anti a rayuwata yau kuma ga irin ƙaddarar da ya gifta tsakanina da anti wai muna a matsayin zaman miji ɗaya da ita Gajiya ta ce, amma ai duk wanda ya ji idan ya saurara ya san baki da laifi a cikin zancen nan rahama. Haba gaji, Wannan magana wani mai hankali ne ba zai koma wa ba. To kai da ji dole ne ya zarge ni gaji. Yaya zan zauna da dadi mijin anta a matsayin wai mijin sunna a gare ni. Sai na sake wani kuka mai zuba zuciyar duk mai sauraron ta. Ni yanzu ai tamkar daidai nake da mujiya a cikin al'umma. Dan na san duk inda na shiga gajiya nuna na za a yi a matsayin 'yar cin amana. rama ki daina wannan magana ka ki zamo cikin bayi masu rungumar kaddara a kansu. walau mai kyau ko mara kyau na ce gajiya na yarda da a auren mijin matar da ta riƙe ni kamar ɗaya ta rogo irin na fi sabilillahi ba kisa ba munafunci a cikinsa yau shi ne zan zauna wai a matsayin kishiya a gurin da ke ma kisa hakan ai ba zai taɓa yiwuwa ba gaskiya daga ni har gajiya kuka muke a ɗakin can muka jiyo muryar anti tana kiranta a falo da sauri ta miƙe ta fita ta bar ni tana share hawayen fuskarta a hankali Ganin gaje na sharar hawaye sa ta fahimci kuka muke yi a ɗakin da gani har ita. Ta ce ba dai kuka, kuka kuka shiga ɗaki kuna yi ba. Gaje kira min rama don Allah so take ta jawo kanta ciwo ko me kuma. Gaje ta dawo ɗakin ta same ni na ɗaga kai sama ina kallon rufin ɗakin take faɗa min kiran da ake min ta juya ta fita daga ɗakin. Mama kuwa lokacin bata fasa aibanta ba da iyayena sai ɓata hakuri an take yi a falon. Munanan kalamai na na aibanci da Mama Alti nake faɗi a kaina ya sa na rinsa ido daga inda nake kwance a ɗaki. Cikin dafe bakina kada sautin kuka na ya fito. Bada kuma ba sa faɗan ba cikin ɗaga harshen ta. da yadda zagin da magana da take yi zai iso gare ni. Hankali na, idan ya kai dubu ya tashi ban san lokacin da na miƙe ba cikin sanda. Na tura kofar ɗakin yadda ba zan iya jin kalaman mama ba a kaina. komai da ya kasance a tuko mijinta ne suka saya min shi ban ɗauka ba ban ɗauka ba na ɓoye kayan ina jiran na samu kafa kawai da ɓalle daga gidan kuka nake ina tunani akan rayuwata ina faɗi a raina kenan burina ba zai cika ba a rayuwata ni da karatu kuma sai wani ikon Allah na idan na samu na bar gidan nan har abada ba zan sake wai goshi ba ban taɓa tunanin rayuwata zai ƙare a hakan ba ba tare da guri na ba tare da burina akan karatu ya cika ba. Gajiya ta turo ƙofar ta kuramin ido ta ce ya kamata ki bar wa Allah wannan al'amarin a karama. Da fa yarda da umarnin hajiya hakan ya faru. Gajiye a sanadin mama na san anti, yau gashi an waye gari na zamo maciya amana a gare su. Ba za su taɓa yarda cewa ba da sani na hakan ya faru a gare ni ba da haka ba mama ba duk wani shaƙiƙi na na anti yau na zamo mai laifi ne da baƙin jini a gurin shi gajiya da mutuwa ne da ya fiye mu ganin wannan baƙin ranar a rayuwata ranar da za a ce ni rahama wai na haɗa mijin suna da anti anti da take kamar uwa da uba a gurina matar da matar da ta riƙe ni riƙo na tsakani da Allah ba kissa ba cutarwa tsakanina da ita amma yau gashi wai mijinta mijin sunnanta ne mijina ni ma ta ce to da ki je ki ji kiran da Hajiya take miki yanzu kin ji ya hakuri dan Allah ki bar kuka na miƙe da ƙyar tare da ƙyara hijabin da ke a jikina na falon idanuwa na da suka sha kuka sun yi zuru-zuru da su don kukan da na sha ina shiga falon dadi na fara tozali da shi ya shigo gida ya shigo gai da mama da zuwa magana suke da mama da anti ganin shi garin shi abin sama namiji hankalin shi kwance yake abin shi. Yana sanye cikin shadda galila mai ruwan ɗanyen kore. Sai mako take yi a jikin shi yana sheƙi. Sai na ga ta ƙara min kwarjini a idanuwa na fiye da yadda na san shi a baya. Sajan fuskar shi ta kwanta lafif a fuskar shi ka ce bai ma taɓa aji mace ba a gidan shi don ƙuruciyar shi da ya fito fili. Wani irin shak na jari cikin kaina da sauri na dogara da kaina ƙasa kamar na buɗe ƙasa da shi gidan kunya. Da ƙyar na gaban su tare da rusunawa a gaban anti kamar kullum ina faɗi cikin dasasshiyar murya ga na anti. Ta ce da ni ba ki ga mijinki ba ne ban ji kin gaida shi ba da kwana mana. Ko kin ga shi ne yau da gari ya waye. Ko kin gaishe shi ne yau da gari ya waye him na jima mata ce tare da faɗin ikon Allah. Wai in baka mutu ba baka gama ganin ikon Allah ba a duniya. Jin abin da mama ta ce ya sa dadi ya kai hannu a fuskar cikin ɗan furzar da iska daga bakin shi yana shafar sajen fuskar shi a hankali. Da hannu ɗaya tare da ɗauke kan shi daga kallon mu. Umarnin awon ta dama cikin da sashiyar murya na ce a hankali dadi ina kwana. Ɗan gajeren murmushi ya tare da mikewa na faɗin shi zai fita. Yana ganin zai isa a wurin akwai wanda yake son gani a can. Anta ta bi dawo lafiya ya bice daga falon ba tare da ya tsaya amsa mata ba ita ma. An take cewa da ni bayan fitar Shirama kina son ki je kina so ki jawa kanki ciwo ne haka ko ki je ki wanka ko ki je ki wanka ki gyara jikinki dan Allah ki daina wannan kukan aka mana. Me ya amfanin kukan ne ya kawai Ikon Allah. Lallai sa'ada kin ɗauko kanki ruwan dafa kanki da hannunki. Yanzu kamar rama yarinya son kowa kin wanda ya rasa kike kokarin tuna ta haka ga mijin aurenki. Yarinya ta zauna a cikin tsaffin mata ta yi kishi da su, ba wani hayaniya, shi ne wani kike gwada mata yadda za ta yi da mijin aurenki? Haba dai mama mijinta ne fa ita ma yanzu, yadda nake da iko da shi haka ita ma take da iko da shi a gidan nan. Yaya zan ga abin da zai iya halaka ta ban lura da ita ba, hanya madaidaiciya. Mama ta ce i lallai ne kuwa na ga alamar haka lallai kin yi nisa. Ba kwa jin kira yanzu kan dole sai na miƙe na san abin yi a kai. Dan Allah ma kada ki ce zaki wani wani kauce kaucewa Allah a nan. Da hankali na wallahi. To in ko da hankalinki kina buƙatar addu'a gaskiya. Dan abin naki ba na kai sake ba An dai kai ki an baro kawai an ga gurin ci. Na da yawo masu daci, ikon Allah yau ni ma alti nake aibantawa ka har da zargi a kaina. Wai na kai anti gurin boka da malamai na ba ta mijinta. Maimakon na shiga wanka na koma bakin gado na zauna sai sake-sake nake a cikin raina. ina mai jin ƙunar rai a tare da ni. Zuwa tsawon wani lokaci na daina jin maganarsa a falo hakan ya sa na fahimci sun shiga daga ciki. Ko ɗaya ya tashi ya bar ɗaya a gurin. Na miƙe na fito don na kaskata hakan kamar zan ɗauki wani abu a gurin babu kowa a falon har gaji. Ina gani tana ciki tana aiki a lokacin. A hankali na rufe ƙofar fita daga faɗin da buɗe cikin sanda na fice daga faɗin. Yana fa ya fita a gate. Gefen fulawa na ina tsoron kada na haɗu da wata daga cikin matan gidan dan ina tsoron haɗuwa da su yanzu saboda na san mara gaskiya a cikin su Ina kaiwa bakin gate mai gadi na hango ni ya fara fashe baki yana cewa cikin jin daɗi ya ji rama. Ashe wani abun arziki ne ya same mu haka kuma. Sai da safen nan ne ai nake samun labari gurin mutanen gidan nan. Ban tsaya sauraron ƙarshen magana shi ba na buɗe gate ta fice daga gidan. Na yi sa'a wani mai nafef ya kawo wasu mata unguwa. unguwar na tsaye da shi ta ɗauki shata sai unguwar su zara na nufa na yi sa'a zara na gida a lokacin matabtaba tana gani na mutsa da ni na hargitse take cewa da ni rama lafiya kiyo kuwa cika koma ka lokaci ɗaya ban tsaya ba ta amsa ba na faɗa sa saman kujerar da ke falanta na shiga kuka ba kankautawa Hankalin Zara ya matuƙar tashi sosai ta tambaye duniyar nan a kaina babu amsa a gare ni. Sai ita ba ta shiga kuka don ta san akwai mugun labarin da zan faɗa mata. Wannan irin kukan haka da nake yi ba lafiya ba dai kam. Sai da muka yi mai isar mu tukunna tana lallashi na kuma cikin sigar lallami da ban baki har na ɗan ta kukan nawa. Na ce Zara na shiga uku na lalace a rayuwata. Na zama babbar 'yar cin amana yau Zara ina zan sa kaina. Yau Zara na shiga uku Zara. ta ce don Allah Dan ƙaunarki da annabi ki faɗa min me ke faruwa da kewar rama Dan Allah da yana kukan nan ki faɗa min Da na ko jajayen idanuwa na na sauke su kan nata na ce cikin kuka zara aure aka ɗora min jiya ta ce aure aure rahama aure da kuma shi ne kike wurin kukan kamar mutuwa wallahi na ɗauka wani abu ne ya samu antinki ko wani naki na ce zara dole in yi kuka zara wanda aka ɗaura min aure da shi ne abin kuka da tashin hankali wa aka ɗaura miki Rama ta faɗa cikin son jin mutumin da aka aura mata na dogon da kai na kasa tare da girgiza kaina cikin takaici na kamo waninta da damge cikin nawa da ƙarfi na sako sawaye daga ƙwayar idanuna na ce zara dadi zara dadi mijin antina shi aka cuce ni zara aka mayar da ni yar cin amana a idon duniya yau salati ta saka ta ce cikin dafe kirjinta rama wai da gaske kike yi wannan mijin yar naki kuma kika aura dan Allah ta tafe da waki na ce wai haka suka ce ni ko ko kashe ni za a yi sai na kashe wannan bakin auren da aka yi min hannuna ta fara masewa cikin na ta da girgiza kanta a hankali tana fadin Allah kad Allah kadiran alaman ya sha'u Rama Yusuf rana ne mijinki Rama Yusuf rana ne mijinki yau kuma Allah abin godiya amma ya hakan ya kasance ne wai Nan dai na koro mata ɗan abin da na sani ta ce yanzu ma ashe da yarda antinki aka yi wannan haɗin shi ne kike tayar da hankalinki haka maimakon ki gode wa Allah da ya baki miji miji irin Yusuf ranar da duk wata mace ke mafarkin samun irin shi a duniya. Yau ke Allah ya baki shi a cikin sauki shi ne ba za ki gode wa Allah ba akan wannan kyautar da ya miki na bazata. Me kike so ma ilimi, addini na boko, arziki, kyawu da kuma zati duk Ubangiji ya hore ma Yusuf Da haka kamata ya ki gode wa Allah akan wannan baiwar da ya miki, haka a lokaci ɗaya. Kalanta nake galala cikin mamaki don lafazin ta jin shi nake yi kamar tana watsa mu ruwan zafi ne a jikina. Ba zan iya sauraron ta ba da haka na miƙe tare da ɗaukar jakata ta bi ni da kallo tana faɗin ina kuma za ki haka. Muna magana. Yara hijab ina ne na goge hawayen da ke fito mu na ce ni na tafi Zara. Na ɗauka za ki bani shawarar da zan samu mafita ne a cikinsa. Ashe ke ba haka zuciyarki yake ba kina cikin masu biye wa son zuciyarsu kan abin duniya. Nan na bata tsaye tana mamaki na na fice daga gidan tafiya nake ban san inda nake saka kafata ba. Da kyar na iya tare mai a daidaita sahu na shiga tasha ya kai ni inda zan samu mota. Ƙarfe biyun rana ƙofar mai gari sun zo su ji. Ƙarfe biyu suna ƙofar mai gari sun zo su ji inda shawara ya tsaya a kan ɗansu don su samu a tsaye da matsaya a kan zancen. Don suna son nuna Yusuf Rano bai isa ya hana su abin da suka gani suna so ba a gari. Dan ma sun yi bincike a kan shi an faɗa musu irin matakin da ya kai zuwa yanzu. Yana cikin jerin matasa uku da ake ji da su a gari. Dan akwai su da taimakon al'umman garin da na ƙasa da su. Ga su da ƙoƙari gurin taimakawa matasa samun aikin yi a gari. Wannan halin ne ya ƙara ja musu farin jini ga mutanen gari da ɗaukaka. Duk inda aka ambaci sunansu za ka ga ana girmama su sosai. Hakan ya sa suka shakkun taka shi yadda suka saba taka duk wani mara ƙarfi da ya shiga sabgarsa a gari. don ba mutunci ne da su ba. Cikin girmamawa aka karɓe su tare da duk yi musu abin da aka saba taron baƙo da shi sai bayan sun nutsu ne mai gari ya fara da yi musu sanni da zuwa. Na mai magana ya ce da mai gari sun zo ne jin inda magana ya tsaya don a cire suke tafi da komai da ya dace. Mai gari ya wusa ya yake cewa a gaskiya bayan tafiya ku an samu agasi ga hakan. Dan yanzu haka maganar da muke da ku wannan yarinya ta zama mallakin wani ajiyar nan. dan an ɗaura mata aure ta zama mata wani ko yanzu sai dai mu ce a yi haƙuri da wannan ƙaddara haka Allah ya nufa ba za ta zama surukar ku ba sai wasu Alhaji Haruna ya ɗago kai cikin mamaki ce aure fa kace an ɗaura wannan yarinyar kuma iyaka ne alhaji Allah ya yi ikon jijiyan nan iyayen yaron nan da take can gurin shi a birni suka zo da yake dama da sanayya Allah kuma ya yi shi ne miji sai aka ɗaura a take da shi kana nufin wayar ta aura ko me Mu fahimce ka ba fa mai gari. Wannan dai yaron marikinta can a birni shine Allah ya nufa ya zama mijinta a jiya jiyan nan. Amma mai gari ba ku yi mana adalci ba wallahi. Ta yaya za ku yi mana haka a gaskiya ba ku yi mana adalci ba ana. Mikewa ya fi ya fita daga zauren ana kiran shi amma bai tsaya ba. magarabaci suka fi bayan shi su ma suka faɗa motarsa a fasace suka bar garin. Can kusan hawan titin da za a sauka a a faɗa hanyar ƙauyenmu da babu kwalta nan na haɗu da motocin har biyu biye da juna na bi su da kallo ina tambayar kaina ko murta su waye kuma suka fito ƙauyenmu muka faɗa hanyar ƙauyenmu gwaram gwaram mota sake da kaya da dabbobi a cikinsa muka isa garin bayan sallar la'asar kenan daga bayan gari na sauka na sa hijab ina na rufe saman fuska yadda babu wanda zai gane ni ce a lokacin dan yan gulma Gidan kakannina na nufa don can ya fi min sirri, sai zuwa dare na karasa duk inda zan nufa, walau gidanmu ko gidan innata. Sun tare ne da ba'a sai dai da mamaki fal a su. Don ba sa tsammanin gani na a cikin wannan lokacin a jiya jiya fa aka ɗaura min aure. Na samu sun yi gurasa shi na zauna na ci sai da na ƙoshi na sha ruwa na miƙe na sallolin da ake bi na. Nan na zauna ina ci gaba da zubar da hawaye. kakata mace ce ta shigo ɗakin ta same ni zauna ina hawaye ta samu guri ta zauna tana kallo na cikin tausayawa ta ce da ni rama me ya kawo hakan wai ko ba ka son mijin naki ne kike wannan hawayen haka kaina na girgiza tare da gyara zama na kafafuwa na da ke miƙe ne na mai na lankwashe su tare da dukar da kaina na ce atu ba za ki gane ba ban san mene ba ko wani na ko wani waye a duniya wannan irin kaddara ke samu na Da farko auren Garbati Amin shi ne biyayya aka zo kan jatau da aka so lakaɗa min. Da aka so laƙaba min shi Allah ya kare ni daga hakan. Yanzu kuma Atu a rasa mitin da za a aura min sai mijin antina uwar ɗakina matar da ta ɗauke ni kamar ƴar da ta haifa a cikinta. Atu a waye gari kuma yau a ce wai mijinta aka aura min aure da shi. Me na yi wasu baba suke min hakan a rayuwata? Idan na can abin hakan ina karama ni yanzu ai na ce a tambayi ra'ayina akan hakan. Marmashi ta ta ce yo in manda abin kirama har nawa kike in ba lalacewa duniya ba da zaki ce sai an tambayi ra'ayinki kan zaɓin da kike so ga aurenki. masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa a TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.